ya kamata mu rika saba wa cewa tambayoyin su rika alaka da darasin ina ga zai kun ba da fa'ida da yawa na bismillah man na'am cikin darasin da muke na'am wadai bismillah Allah eh. ya wanda ana sassan ke cewa innal ma'a a ina cewa ruwa ne da ne babu abin da ke ai to wasu malamai suna kawo cewa wani za su iya kai wanka ko da sabulu ba ko akwai sabulu ba ko sabulu da ba ai da ba sai ka kawo wannan hadisin ba sai ka yi tambayar ka waccan ka gare ba za ka yi wani dabara ba lokaci ka tambaye ne da hukuncin yin wanka da sabulu wannan kuma tambaya ta an yi sintiri ta riga ta wuce tun bara ko ba haka ba na ce bai

ya canja kala har kana ji kuma wani ruwan famfo eh. to yana canjawa saboda mai saboda abin da aka sa a cikin alimin ko dukkan wani sinadari da zai ba komai za ka iya rawar da shi ba komai a sanka wato su malamai suna kasa ruwa gida uku ne tahurun tahirun najis tahurun tahirun najis haka suke kasa idan sun ce tahur ruwa da yake mai tsarki kuma zai iya tsarkakewa ne ruwa da yake garai ba abin da ya garwaye da shi in ma akwai abin da ya garwaye da shi to abin da yake na matabbacin sa ne kamar da garwaye da kasar wurinsa ko tabo ko laka wannan duk ba tahur ne mai tsarki ne kuma za ka yi amfani da shi cikin ibada at shi shine ruwan da yake mai tsarki suka ce amma baya tsarkatarwa kamar ruwan da ya haɗu da madara ko ya haɗu da gari ko ya haɗu da fetur ko kanin kananzir najis ruwan da ya garwayi da Najisa ta yadda har warin najisar ko kalarta ko ɗanɗananta ya bayyana ta ya bayyana a kai a ɗanɗananta ya bayyana a kai to kaga wannan najis ba za ka yi alwala da shi ba za ka yi kowane irin abu da shi ba koma abin nan tahir ne suka ce yustamalu fil adat wa la yustamalu fil ibadat tahur ne yustamalu fil ibadat wal adat to waɗansu malaman ba su da nan kasan ba sun kasa ne gida biyu kawai cewa ruwa gida biyu ne ko zai zanto tahur ko zai zanto najis duk ruwan da ba na ba tahur ne ma'ana ruwa idan ya garwaye da abin da yake mai tsarki ruwa ne ya garwaye da madara ya garwaye da man fetur da kananzir shi kenan yana nan a matsayinsa na ruwa mai tsarki za ka yi alwala da wanka da ba abin da ya dame ka matukar sunan shi ruwa abinda za ka kalla madaran nan da fetur din nan da suka shiga cikin ruwan nan sun kwace mishi sunan ruwa matukar ba su kwace mishi sunan ruwa ba to yana nan sunan shi ruwa ruwa da warin kanazir ruwa mai warin fetur ruwa mai madara a ciki ruwa mai kaza sunan shi din ruwa tun da ba a kwace masa sunan ruwa ba za ka yi alwala da shi amma da abin ya shiga ciki ya yi yawa ta yadda har ya kwace masa sunan ruwa yanzu misali zoɓo rodo aka haɗa rodo a gidanka kowa riga san cewa wannan kalar da ta yi yawa haka da abin da aka sa na zaki aka haɗa shi da shi ya kwace miki ne sunan ruwa ya zama wani sinadari na sha daban tunda baka iya cewa duk ɗaya ne shi da zo rodo da haka in ka zo sayarwa ma farashinsu daban in za kulla zo kwaro da cikin ruwa ka sayar bana a cikin leda ka sayar bana tsammanin ruwa zai zama haka farashin su farashin su ma yana shan bamban saboda sinadarin da ke ciki to kaga wannan abin da aka hada shi da shi ya kwace mishi sunan ruwa kaga ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi kowace irin nau'i da kan ibada da shi ba amma har kawai jarka ce aka juye kananzir bayan an juye kananzir sai aka cika ta da ruwa idan ka ga shi kana jin warin kananzir amma za ka ce ba ruwa bane wannan kananzir ne bai yawan da zaka ce ba kanan zurba ne ba ba ruwa bane ba sunan su ruwa mai warin kanan zur ko ruwa mai warin fetur wannan baya hana kai ibada ne shi su zance mafi inganci shi ne abin da ibn hazm ya tabbatar cikin al-muhalla banda shi ma da malamai da dama su shekul islam ibn taymiya da sauran kitabut tahara na shi ibn mas kun bayyana wannan yanzu kaga wannan tambayar ka tashi ko ka faɗa ko baka faɗa ba sabulin ne kawai ba zan ce ba Kuma ba su gina ba amma ni sai shiga na'am to waye ce ba shi ne maganar ba za su ce an ce sai ka ce waye ce magana ce mai sauki ka gane mutanen mu ne suna da wahalar fahimta amma dai magana ce mai sauki ba magana ce ta rigima ba duk komai na addinin musulunci cikin ruwan sanyi ake fahimtar sa annabi sallallahu alaihi wa sallama kasko ne aka kwaba fulawa a ciki garin fulawa aka yi gurasa da ita ya zo ya zuba ruwa a ciki ya wanka lokacin da ya zo makka sai ka sai mai kuma sahabbai sukan ko koma wani irin wanka ya dai wanka da sahabbai sukan yi amfani da khatmi al-khatmi na sabulu a lokacin su cikin ruwa su kada shi kuma su yi amfani da wannan ruwan wajen ibada alwala ko wankan janaba duk sai ne saboda ka duk ruwa iri biyu ne ko dai najis ko tsako duk ruwan da ya garwaye da wani abin da yake asalinsa abu ne mai tsarki to wannan ruwan yana nan a matsayinsa na mai tsarki mai tsarkakarwa kuma a zan to tubuka da wala ka ce mai tsarki ne amma baya tsarkakarwa waye ce baya tsarkakarwa Allah ko sa ni da kai mun yi tafaki kan cewa menene mai tsarki ne to dan me kace baya tsarkakarwa yanzu cewa baya tsarkakarwa da awaci da ka ce najasa ne sai in yadda baya tsarkakarwa saboda wannan ne da kai muna da ijma'i a kai muna da ijma'in malamai don ruwa mai rajista ba zai amfani da shi ba wajen ibada to amma mai tsarki ne baya tsarkakarwa ta yaya zai zama mai tsarki yake tsarkakarwa ta yaya sai dai fa in ba ruwa ba ne ba kaga in ba ruwa ba to an garwaya shi da wani abu garwayawa da ta yi yawa ta kwace mishi sunan ruwa shi ne muka basara kamar ka ce konan zaki kamar misali zo rodo kamar dukkan wani abin da zaka hada coca cola da dukkan lemon kwalba din nan kaga wannan baya an sunan ruwa ina ba ta an fahimta duk mutumin da ya rantsa yace wallahi yau ba zan sha ruwa ba sai ya sha coca cola kafara na kansa ba kafara a kansa bai sha ruwa ba coca cola ya sha ba kafara a kansa ina fata an fahimta dan kowa ya san coca cola la yasruqa alaiha ismul ma domin abin da yake ansa sunan ruwa shi ne kira almawul mutlaq ma'ana abin da in an kirayi ruwa wannan sunan zai gaskatu a kansa ba wai suna nufin wanda bai takudu da koyo ba abin da zai ansa sunan ruwa shine kawai kaga ruwan da yake ya akwai kananzir a ciki amma ruwan ya yi yawa ta yadda kawai warin kananzir din ake ji kai ni da kai duk mun yadda mai tsarki ne rigimar shine ni na ce zai tsarkake kai ka ce ba zai tsarkake ba ni da na ce ba zai tsarkake ba na yadda mai tsarki ne don haka na hukunta zai mai tsarkaka abinda kawai ake so ku yi ittifaki da mutum abu guda biyu ya yadda sunansa ruwa ya yadda mai tsarki ne ka gama da duk mutumin da yadda wannan abin ruwa ne ba wani sinadari ba ne da mun ba ko mai tsarki ne ka gama da shi da shi yi alwala da shi yi wankan ka ba wanda ya hana ka cikin musulunci in ka ga rigima ta taso bai yarda ruwa bane ba kunun zaki ne ka kola ce fanta ce kaga bai yadda ruwa ne ba mu ko ba ce mu yi ba da ba sai da bai da ruwa ko kasa sai mu ke to shi bai sallama ruwa ne ba amma ya sallama ruwa ne kuma ya sallama mai tsarki ne ai kai zama da dukkan mutumin da zaka tabbatar masa ka tabbatar masa da ama wannan guda biyu yadda ruwa ne yadda mai tsarki ne magana ta kare na'am Eh. duwatsun guda uku mutum zai ajiye su ne ya dauki wannan ya yi amfani da shi ya dauki wannan ya yi amfani da shi har ya kammala zai riki gabansa da hannun hagu dutsen kuma da hannunsa na dama bayan ya tabbatar fitsarin ya gama ɗigewa daga jikinsa ne zai yi amfani da su zai kara shi ne jikin gabansa da zai inda kofar fitsari ke fitowa don koya ya kara shi sai ya ga wani abu ya dugo sai ya jefar na biyu na uku shi kenan wannan shi ne hmm. a kan ne E, eh, wannan hadisi ne ingantacce annabi ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya ba hijira bayan bude maka sai dai jihadi sai niyya abinda wannan hadisi ke nunawa bayan an bude maka baya halatta yanzu wani ce zai hijira daga maka ya ina to amma baya kore hijira daga wani gari zuwa wani gari daban wanda ba maka ba duk garin da aka hana ka addini ka iya hijira ka tafi inda zaka iya yin addini amma yana nufin bayan bude maka ai ko ba za ka yi hijira ka bar maka ba wannan ko ya faru ne saboda da musulunci a farko lokacin da annabi ya hijira ta madina har zuwa lokacin da aka zo fitan makka wanda duk yayi imani bai hijira ba ana saukar da zargi a kansa har ma ana masa alkawari da shiga gidan wuta أولئك معهم جهنم وساءت مصيرا إلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سنة كو أكتي آياتي وسبوا أولئك عسى الله أن يعفو عنكم amma wanda ba su balazana ake masa da wuta saboda rashin hijira laifi ne to da aka bude maka dan wannan nauyin kare ya ci gaba da faruwa kan sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba'dul walakin jihadun waniya yace yanzu kuma sai a tafi jihadi jihadi kan ba ya ce ba har kiyama ta tashi waniya kuma duk abin da zaka kai kikkiawan niyya dan sai da niyya ne zaka samu sakamako wajen Allah bari ya gama bari ya gama bari ya gama ina jin ka dan me zaka yi hijira daga Saudiya ka zauna da nan da sai na wadi ne fa karfi ya fi gata kai nake tambaya ai tambayar ka nake sai ka bani asa <laughs> kaga dai tambayar addini ya fi gata saboda da nan gurin tunda ko ba komai gwamnati tana fitowa ta ce addinin ta musulunci ko constitution din suka ce meye constitution din sai su baka kofi na qur'ani ko da wasa mutum ya wannan ai ya biya ka constitution din sai mika ma qur'ani waɗansu jami'o'i ne na duniya suka rubuto suna son su karɓo salabar na islamic university na madina lokacin binubas suka ce ana son a duba syllabus din su dan a sanya islamic university na madina cikin manyan jami'o'i a duniya sai ya ɗauko qur'ani da tafsirin ibn kasir da bukhari da muslim da <laughs> shi ga syllabus din mu nan gurin da <laughs> ce wannan shine syllabus din mu <coughs> me kake tambaya eh duka guda biyun ake yi eh, eh uku ko biyar eh a kowane hoge uku za a iya hada da ruwa da guda haka waɗansu malaman baki suka ce ka haɗa da ruwa da shi atyab amma in kai ɗaya ma ya wadatar